Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkan da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai ƙarewa. cikin wannan shirin za afghanistan inda juma'an nan a wani masallaci na yan shi'a da ke yankin kunduz aka kai wani kazamin hari na bam inda bayanai ke nuna rayukan mutane kusan sittin ne suka salwanta nan take za mu ji ban kaɗo sunayen wasu shugabannin al'umma da ake ganin suna tara kazaman dukiya a wasu ƙasashen duniya za mu najeriya jihar nasarawa a daga bakin mai martaba sarkin lafiya babban shari'a alhaji sidi bage muhammad game da yadda yake kallon matsalolin rashin tsaro da ke kara taɓarɓarewa a arewacin najeriya musamman saboda haka sai ya sauraro lafiya madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai daga kasar afghanistan inda akalla rayukan mutane 60 suka salwanta a lokacin da wasu suka kai wani ƙazamin harin bama-bamai a cikin masallaci da ke yankin kundus. Ga rahoton da Shamsiya Haruna ta haɗa mana. Mutane da dama ne suka jikkata daga harin da har yanzu babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin ƙaddamarwa sai dai ana ganin hakan wani yunƙuri ne na dagula al'amura a ƙasar sakamakon karɓa iko da Taliban ta yi. amma abin da rahotanni ke cewa shine kungiyar masu kaifin kishin islama da ke hamayya da taliban ta sha kai hari kan 'yan shi'a a wani yunkuri na tayar da rikicin addini a afghanistan wanda sunni suka fi yawa a ƙasar sai kuma mu yada zango a ƙasar Faransa, inda juma'a nan ne shugaba Emmanuel Macron ya buɗe wani taro na shekara-shekara karo na 28 a birnin Montefiore da ke kudancin Faransa, inda aka gayyaci ƙungiyoyin matasa daga nahiyar Afirka su kusan dubu uku maimakon gayyatar shugabannin Afirkan a Ghana da su da ake yi a can baya. Mobi Abdulkarim Ibrahim Shikal da wannan rahoto. shim kaɗan da fara muhawara a wannan taro matasa daga sassa daban-daban na nahiyar Afirka sun bayyana damuwarsu ne a game da yadda takwarorinsu take kokarin zuwa turai ke rasa rayukansu a teku yayin da wasu ke zargin cewa ba abin da faransa ke yi don samar da ingantaccen tsarin demokaradiyya a nahiyar to sai dai shugaban faransa emmanuel macron ya ce lokaci ya yi da ya kamata a baiwa nahiyar damar faɗa a ji a kowane mataki. Afirka nahiya ce da ya kamata a dama da ita a dukkanin lamurra tare da mutunta al'adu da mutanenta waɗanda ke da hazaƙa a fannoni daban-daban. Matasan Afirka sun cancanci a ba su ilimi, kuma waɗannan na daga cikin abubuwan da muke bukata daga matasan Afirka a yau. Amina Zaknuf ita ce jagorar tawagar mata mai suna Jimangash for kuma ɗaya daga cikin mutane goma sha ɗaya da kai tsaye aka baiwa damar gabatarwa shugaban Macron bukatun matasan Afirka a wannan taro. Duk abubuwan da za mu mayar da hankali a kai za su kasance tattaunawa kan makomar alaƙa tsakanin Afirka da Faransa. Za mu bayar da muhimmanci kan batutuwan da suka shafi matasan wannan nahiya waɗanda tsawon shekaru ba a damawa da su a lamuran yau da kullum. Muna fatan wannan taro zai kasance dama domin isar da sakonnin matasa sannan kuma muna fatan za a aiwatar ba wai sauraron mu kawai ba. ranar talata da ta gabata da ne kwamitin musamman da aka kafa don shirya wannan taro karkashin jagorancin ashil mbebe malamin falsafa kuma masani tarihi dan kasar kamaru ya gabatar da rahoto mai kunshe da wali ga shugaba macron a wannan mako mai karewa ne har ila yau ayarin wasu gogaggun 'yan jaridu na duniya suka bankaɗo kuma suka yada sunayen wasu shugabanni masu ci da wasu tsoffin shugabannin a ƙasashen duniya daban-daban da ake kyautata zaton suna sace makudan kuɗaɗe daga baitulmalinsu suna ɓoyewa a ƙasashen duniya ga michael kudison da wannan rahoton bincike da aka raɗa masa suna pandora papers Sunayen wasu shugabanni 35 tsaffi da masu ci ne suka bayyana a wasu kundaye da suka kai akalla miliyan 11,900 da aka bankaɗo daga cibiyoyin kuɗi a faɗin duniya wanda aka wa lakabi da Pandora Papers. Cikin waɗanda sunayensu suka bayyana a waɗannan kundaye akwai tsohon Firaministan Birtaniya Tony Blair wanda aka nuna ya kauce wa biyan harajin kan sarki akan wani gidansa na birnin London. babu sunan shugaban rasha vladimir putin amma kuma an danganta shi da wasu kadarori na makusantansa a birnin monaco na faransa musamman ma wani gida na kusa da teku mallakin wata mata da ta haifar mai ɗa sai dai kakakin fadar kremlin ta rasha dmitry peskov ya ce zargi ne mara tushe ita ma jordan ba ta yi kasa guyo ba wajen yin watsi da rahoton cewa an bankaɗo tarin kadarori da suka kai miliyan 100 na dala da sarki abdullah na biyu ya tara a california da london cibiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ta gudanar da wannan bincike wanda kafofin yada labarai da suka hada da washington post bbc da guardian suka watsa Kada a shafa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International sai kasar jamhuriyar Nijar inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa yankin Tilaberi na fuskantar babban matsalar abinci inda kusan mutane dubu ɗari shida ke fama da matsanancin karancin abincin kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da Shamsiya Haruna ta haɗa mana. ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa rashin tsaro da har-haren da ake zargin wasu ƙungiyoyi na masu ɗauke da makamai da ke kai hari ga manoma da fararen hula za su haifar da mummunan sakamako a wannan shekarar rahoton ya kuma ce yankin da ya kai girman koriya ta kudu ko hungary ya yi iyaka da yankuna uku wato yankin da kasashen burkina faso da maliki ke haduwa na fama da tashe-tashen hankula tun daga shekarar 2017 lamarin da ya addaba mazauna wurin Allah ya sa Nijar sahun kasashe kasashen da babu yaki kasashen da ba su roko masu arziki da kansu le president nous a gaida waɗannan mawaƙa daga ƙasar jamhuriyar Nijar yanzu sai Najeriya inda likitoci masu neman ƙwarewa suka koma bakin aikin nasu laraba da ta gabata kenan bayan da suka kwashe sama da watanni biyu suna yajin aiki. Muna nan a Abujan inda wakilin namu Muhammad Sani Abubakar ya tattauna da shugaban kungiyar Miyatta Allah Cattle Breeders Association ta ƙasa, Alhaji Adamu Lawal Toro, game da matsalolin rashin tsaro a ƙasar. a cewar alhaji adamu lawal toro da a ce ana ɗaukan matakan da suka dace a kan lokaci da munin rashin tsaron bai kai yadda yake ba yanzu ga abin da yake cewa To babban matsalar ƙasar nan rashin doka da oda da babba da yaro ba wanda yake son ya bi doka kuma ba wanda yake so a hukunta kuma wanda da suke da haƙƙi na su hukunta mutane ba sa hukunta su idan har dai ba a yi kokari na a ce in kai laifi a hukunta gaba to kasar nan yana da wuya mai wani abin da zai tasiri alal misali idan ka dubi durin yingimin da ake ko a plato ne ko a ina sai ka ga abin da ya sa kullum ake maimaita irin waɗannan rigimin saboda waɗanda suke laifin ai ba a hukunta su tunda aka so ma yau shekara 20 ashirin da wani abu waye aka kama shi waye aka kai shi kotu aka kai shi prison saboda haka za mu ci gaba da samun matsaloli na ci gaba a ƙasar nan idan ba mun dawo mun yi kwaskwarima na waɗanda aka ba su haƙƙi na su daidaita doka da ƙasa ba sannan kuma manya su daina saboda in aka kama nasu su fita bayan fage a ce lalle sai an sake su to wannan shine babban matsalar Najeriya ai duk ita duk duniya wanda suka ci gaba za ka ga ai ɗaya daga cikin abubuwan da ba sa wasa da shi shine na hukunta mai laifi to amma mu anan gadara ne ma yau ana kama ka sai ka ga wani babba za ka yi masa magana magana yayi magana a sake ka dole muna so ko ba ma so mu gyara aikin yan sanda mu gyara aikin sojoji mu gyara aikin masu shari'a idan waɗannan ba mu gyara su ba duk abin da muke tsammani za mu yi ƙasar nan ta ci gaba ina gani muna da shauran aiki a gaida alhaji adamu lawal toro Matsalolin rashin tsaro dai bisa dukkan alamu duk da cewa yanzu ana ɗaukan matakai sosai sun ragu ainun amma duk da haka ana samun wasu 'yan bindigan dajin da ke ci gaba da barna. ko da a ranar alhamis da ta gabata sai da suka kai wani ƙazamin hari a ƙaramar hukumar gwadabawa na jihar sokoto kenan al'amarin da ya sa shugaban ƙaramar hukumar alhaji aminu aya ke cewa akwai buƙatar jami'an tsaro su ƙara bada himma sosai To gaskiya abin da ya kamata a yi na harko dai wannan sashe din na gabacin Sokoto gaba ɗaya ya kamata kusan kowane wuri ya za akwai jami'an tsaro wanda suna kula da abubuwan da ke faruwa. Saboda a halin yanzu na gabacin Sokoto din nan ne abubuwa da suka yi ta'azzara sosai inda aka yi samun attack na waɗannan bandits din akai-akai. Ta bakin shugaban ƙaramar hukumar Gwadabawa a jihar Sokoto, Alhaji Aminu Aya ganin yadda ake samun hare-haren duk da irin matakan da ake ɗauka yasa muka tambayi alhaji bako baki shugaban bangaren tattasai da su a tarugu a kasuwar mile 12 lagos ko ina mafita ga abin da yake cewa idan kana sauraron waɗannan irin bayanan idan kai baka da hawan jini sai ka samu hawan jini in kun kai mai hawan jini ne ina gaya maka wallahi tallahi sai wani ikon allah baka rasa rayuwarka ta wannan bangaren ba domin an waye gari ministocin nan da ake ɗaukar su ana ba su ayyuka a ɗauki kuɗaɗe a ba su talakawa na su ne ƙasan talakawa mafiya shan wuya amma billahi lazi in an bayar abu baya zuwa hannunsu domin wallahi tallahi yanzu a arewa katar da gidan da ba a ɗora tukunya kwana hudu ba wallahi ba sai ka nema ba a arewa ne katar da gidan da ba a ɗora tukunya a kwana hudu ko biyar ba wallahi tallahi ba sai ka nema ba duk wanda yake da bukatar haka wallahi ni yanzu zan nuna masa gidajen duk mutumin da ya kama mulki ya shekara takwas yana yin sa idan jari zai samu ya samu domin abin duk da Allah ya bashi bai sai cinye shi a rayuwarsa ba shi da a dai ba za su ci a rayuwarsu ko ba gaskiya ba ya kamata kafa doka ta gaskiya duk wanda ya shekara takwas yana mulki to ya haƙura hakan a samu wani ya zo ya hau ta bakin alhaji bako baki kasuwar mile lagos su kuwa a jihar katsina babban jojin jihar mai shari'a musa ɗanladi ke bayani a kan cibiyar sasanta rigingimun al'umma wadda ya ce baya ga sasanta ƙananan rigingimu irin na cikin gida cibiyar na warware wasu ƙarin matsaloli da ake samu tsakanin al'umma ga abin da mai shari'a musa ɗanladi ya shaida wakilinmu da ke katsina ciroma abdullahi tanko ita wannan cibiya mun kirkire ta ne bisa tsarin da duniya take kai na sasanci tsakanin masu rigingimu to sai muka fahimci cewa a can dama a al'ada muna da hanyoyin sulhu wanda a musulunci duk inda mu'amala take ana son sulhu wannan a nasi yake cikin qur'ani da hadisai sai kuma duniya ta zo da wani sabon salo na sasanci alternative dispute resolution kamfanonin duniya duk inda suke sun kwammace a yi sasanci saboda duk inda ake kwangila ko ta yarjejeniya za ka ga an sa clause na arbitration in wani ya saba ciki maimakon tafiya kotu a nada mai sasanci ya yi sasanci wanda ya kauce wa kotu da ɗage-ɗagen ƙara da doguwan magana da rabe-raben takardu da sauransu sai muka ganin muna fuskantar 'yan ƙananan rigingimu in ga kalli irin shar'un da kotunan mu suke yi da na magistrate da na shari'a kaga rigima ce tsakanin makwabci da makwabci kuma muka ce ba ko kobo za a bada ba kana da korafi makwabcinka ya hanya gidan ruwan shi ta shiga cikin ta gidanka ko yana turuma da gwalo ko yana bata maka guri maimakon ka kai gun 'yan sanda ko ka kai kotu kai hankalinka tashi shi na shi tashi don ba ruwan kotu za a ɗaga shari'a dole ka zo kotu karfe tara ake zuwa kila kana zuwa kasuwa ko ofis in dai za ka je kotu ranar nan an kashe maka aiki ranar gaba daya to su masu ruwa da tsakin suna da waye yawanci za ka tarar yanzu duk unguwanni suna da kwamitoci wanda ya shafi mata da matasa da dattijan unguwa wanda dama su ne masu ruwa da tsaki a cikin al'amarin a gaida mashari'a musa ɗanladi babban jojin jihar katsina sai mu yada zango a Lagos, inda mataimakin kontrola Muhammad Abba Kura ɗaya daga cikin manyan jami'an kwaston da aka shirya wa bikin karramawa da kuma ƙarin girma a wannan makon da muke ciki. Bayan murna da wannan karramawa Alhaji Muhammad Abba Kura ya bayyana wasu daga cikin sauye-sauye irin na ci gaba da aka samu ƙarƙashin jagorancin babban kontrola janar na ƙasa wato kanar Hamid Ali mai murabus. To shi shugabanmu Colonel Hamid Ali retired tun da ya zo wannan ma'aikata yanzu wurin shekara shida kenan. An samu ci gaba da sauye-sauye na abubuwa da yawa da yadda muke aiki. Da farko shi mutum ne mai bin ƙa'ida da kuma a yi abubuwa ko kuma a yi ayyuka yadda doka ya tsara. Na biyu ya kawo sauye-sauye kamar yadda muke rubutu ta wurin aikinmu da wajen aikinmu bayan haka mu ƙarin gidaje na ma'aikata wanda suke nan da an daɗa inganta su an gyara su an gina sababbi an sayi wa'yansu an sake gyarawa an daidaita albashin ma'aikata kuma duk wani ma'aikaci wanda ya yi ƙoƙari ta fannin aiki yakan yaba mishi a gaida mataimakin kwantrola janar alhaji muhammad abba kura yanzu sai mu miƙa zuwa nasarawa inda wakilinmu Muhammadu Tasi'u Zakari ya yi tattaki daga Jos ya je don tattaro mana halin da jihar take ciki. Jihar Nasarawa dai na ɗaya daga cikin jihohin Arewa da lamarin rashin tsaro bai ƙamari ba sosai. wannan nema bisa dukkan alamu suka sa tsohon gwamnan jihar sanata umar tanko almakura ya bayyana aniyarsa na neman shugabancin wannan jam'iyya da ke mulki a kasar da ma jihar don ya ba da karin tasa gudunmawar ga raya kasar ga abin da yake cewa tattaunawa da wakilin namu mohammed Tasu Zakari. To ba tare da na yi abin da ko na faɗi abin da zai zamanto gatse ba ina ganin allah cikin ikonsa na ɗaya daga cikin mutane wanda tun daren fari muka zauna muka samu haɗin gwiwa wurin kafa wannan fati kuma na san irin gwagwarmayan da aka yi da tunanin da aka yi da sadaukar da kai da aka yi da yarjejeniya da aka yi tsakanin wa'annan manya-manyan jam'iyyu wanda suka yarda su narke da aƙidodinsu da manufansu su rungumi manufa wanda duka za a yi tarayya a kanta don samun daidaituwan tafiyan siyasa da demokradiyya wannan ƙasa to shi yasa sa na ɗaya daga cikin mutane da aka yi wannan tun daren fari kuma ina ganin idan mutane suka bani dama shugabanci wannan fati zan bi wayannan ka'idoci da ya kawo haɗin gwiwan nan na biyu kuma zan tabbatar da na yi adalci a ba kowa hakinsa kuma a yi abin da shine zai zamanto cikin tsarin demokradiyya wanda kowa zai amince. Wannan jam'iyya tana da mutane wanda suka yi rajista akalla mutane miliyan arba'in. Wata fati take da wannan girma. Ina ganin tarbiyya da na samu na shugabancin fati tun lokacin MPN wanda na zamanto shugaban matasa na jihar Plateau. wato 1979 kenan na zo na zamanto sakataren fati na nrc a jihar plateau na zo na tafi constituent assembly har na dawo kuma allah ya sa na zama gwamna shekara takwas shi yanzu ina a dan majalisar dattijai ina ganin wayannan tarbiyya da na samu da dama da na samu shiga al'amuran siyasa da al'amuran gwamnati zai ban wani madafa wanda zai bani wani basira da ya daidai gwargwado wurin gudanar da al'amuran fati wanda zai tafi daidai da abin da mutane suke zato. ta bakin sanata umar tanko almakura Muna na a jihar Nasarawan, inda wakilinmu Muhammad Tasu Zakari ya shiga fadar mai martaba sarkin lafiya babban mai shari'a Alhaji Sidi Bage Muhammad don jin yadda yake kallon matsalolin rashin tsaro a ƙasa baki ɗaya. Ka mai martaba. Tun daga farin farko Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin ya ce zai jarabce mu kowane irin bangare idan mun yadda mu masu imani ne to kuma muna cikin jarrabawa. Ya abin da za mu yi mu koma gare shi. Lokacin da magabata suna cewa a yi a hankali mutane su rike amana a daina abubuwa da basu kamata ba. Cin hancin nan da rashawa da munanan ayyuka da jama'a aka rinjaya a kai ana ganin kaman wa'annan abubuwa ci gaba da su su ne nasara ana ganin abin ya ju juya ya zama abin ado idan ɗa yanzu a ce yau ya gama jami'a koko a ce ya kama wata aiki yana ofis idan ofis din nan ba a zalunci shekara ɗaya biyu bayan kama aikin nan da ya a wannan jami'a ko wani abu shikenan a ga ya shigo da motocin hawa yana gina gida yana kaza yana sai a ce wannan ɗa ya samu nasara wannan al'amari bai faruwa a ce ba za mu samu kanmu a halin da muka samu kanmu yau yau idan aka baka shugaban ƙasa ne kai a gona ne gobe gobe ka zama bilo ne za a gani fa kararau ka fito kana kaza kana kaza a'a gidaje ne ya iyalanka su wayannan abubuwa da suka faru dole ne mu biya bashin su biyan bashin wayannan al'amura muke a ko a yadda ko ba yadda ba inda gaskiyar magana ta bi martaba wace hanya za a bi a shawo kan wannan al'amari tabbatar da za mu gaskiya da adalci Dukkan mutane sukan dubi wannan al'amarin a ce ai gwamnati ce wani sai ce ma ai shugaban kasa yau ai wannan al'amari ya rantse cewa zai rike amana kasa zai tsaron kasa na hannun shi da wallahi billahi latin duk iya kokari da za a yi mun tabbatar wannan shugaba yana yi domin sarkin rikon amana ne shi an san shi to al'amari ne wanda ya buwaye kowa wannan al'amari ne muka sami kanmu Allah subhanahu wataala ne kawai zai iya yi mana maganan tsaro ba tana hannun gwamnati ne ba kawai maganan tsaro ta kowa da take cikin mu ne yake da haƙƙin tsaron kowa ya shirin kota kwana za mu bacci amma rabi da rabi ko da wani zai shigo mana ba zai same mu kawai arha ya ce ya zo ya kora mu kamar dabbobi haka ya tsaye da mu ba samari da ko kowa a doge a tabbatar da mu za mu tsare mu iya abin da ya fi karfin mu ne za mu nemi taimako daga waje to yau ƙasa da ke da jama'a kamar miliyan ɗari biyu a ce yawan sojoji da muke da shi kila ba su kai miliyan ɗaya ba za su tsare mutum miliyan ɗaya yawan 'yan sanda da muke a ce rabin miliyan ta yaya za a ce wa'annan kawai za su iya kowa tashi zai a gaida mai martaba babban mashari'a. alhaji sidi bage muhammad a sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shiri a madadin kowa da kowa musamman injiniyan namu Ibrahim Tukur dan mutan kefi ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.